inda shugaba yake dole ne ya zama adili dole ne ya zama mutumin kirki dole ne ya zama mutum mai daraja sannan kuma ya zama yana da ƙarfin da zai iya gudanar da shugabanci kun ji shari'a hudu dole shugaba ya zama adili wato wanda baya zalunci a tsakanin talakawan shi sannan baya fifita wasu sannan baya zalunta su sannan dole shugaba ya zama mai kyautata musu yana jin raɗaɗi da raɗaɗin da suke ji sannan dole ya zama mutum ne mai daraja mai halaye na mutunci mai kara halaye na girma sannan kuma dole ne ya zama ba rago ba mai ƙarfin zuciya za mu zo mu tattauna wannan a can wata aya cikin suratul baqara inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi Allah zai zaɓo wani bawan Allah cikin sojojin annabi Musa sai ya naɗa shi sai ya zama shugaba dalilin shugabancin shine sai Allah ya ƙare shi da ilimi da ƙarfin jiki don haka ba a shugabanci da jahilci ba a shugabanci da ragwantaka ko da karyayyar zuciya sai sa kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana ana zaune cikin garin madina da tsakar dare sai aka ji wata kara rugugugugun haka ma'ana wani bom ya fashe kenan me kake tunani a lokacin da zaka ji bom ya fashe shi kanshi kwamishinan 'yan sanda sai tabbatar da cewa ɗan sandan shi da ke gabin shi yana kusa ko shi kan shi wane da wane sai ka ga yana ƙara tabbatar da cewa to akwai tsaro dai gefen gidan shi ko a daidai wannan lokaci sai annabi ya fito a guje ya ɗauki doki tsirara ba siddi dokin ko siddi babu ko linzami ya auna a guje inda wannan ƙara take je maganinta sannan ya dawo sai da mazaje kuma ana ɗan leƙowa ko lafiya sai manzo Allah ya ce ku koma an yi muku maganin abu koma leadership with example kun ji shugabanci kenan na gari ba wai ya kyara gyara ofis shi ba sai dai na ta buga waya to yara yara ba dai kashe mana yan sanda ba ko eh to mutum nawa ne suka abin da eh ina aka a rago ne kai Allah ya kariya ne so ake shugaba a je a same shi a inda wannan abin ya faru ya eh, wani shi zai fara kararwa don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da irin wannan kwaliki da irin wannan nagarta ta yi da shi don haka ya cancanta Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mishi wannan irin abu mai wahala shine jagorancin jama'a sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama mai mawakin shi yace wasafa bidaka al linan wa shiddatan haka annabi ya shugabanci jama'a wasu a taka su wasu kuma a matsa su wasu a sassauta wasu a haka haka shugabanci don haka ba a so a samu ragon shugaba ba a son a samu azzalumin shugaba ana so ya daidaita tsakanin talakawan shi kyautata musu sannan kuma ana so ya zama mai hali ne na mutunci ba a zaben dan giya ko mashayin taba ko manemin mata ko mai luwaɗi ko wanda ya bayyana cikin tarihin shi ya taɓa zama a wata ƙaramar hukuma ko wata ma'aikata ya saci kuɗin mutane wannan mutumin har abada bai cancanta ya shugaban mutane ba sannan za a zaɓe shi ne a matsayin an san shi yana da adalci sannan yana da kyautatawa ma'aikata sun cinye albashinsu yau kwana nawa ma'aikata sun ci albashinsu haka ne sallah za ta zo bai yi daidai da lokacin salari ba a matsayin ka na shugaba ya za ka ka kyautata mutane har sai ka ce ai idan ruwanka bayan an riga an ba su albashi kuma wata biyu ba yanzu kai ba ruwanka babu ihsani babu kyautatawa babu mutuntawa lallai ne dole duk wanda yake neman ya shugabanci jama'a ya zama zai kyautata wa jama'a raɗaɗin rayuwarsu zai rinka jin wannan raɗaɗin domin ya rinka sanin ya zai sauƙaƙa musu